بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya hada fuskokinmu a wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma uku ga watan jumada al'afira a shekara ta 1437 kuma daidai da goma sha biyu ga watan maris watan uku shekara ta 2016 miladiya alhamdulillah za mu tashi a inda muka dasa aya a karatun da ya gabata a wannan littafi mai tara albarka littafin muwaƙa, umalik littafin muwatta'u malik ma'ana muwaddan malik da ake fara idan aka ce al-muwatta me ake nufi da shi akan ce muwatta suna ne ai to amma a larabci me ake nufi da shi ko dai kawai yana ba da ma'ana suna wani littafi ne mai suna muwatta babu wata ma'ana ta daban insha Allah zan yi kokari a darasa na gaba mu ji wannan za mu tashi a darasi na 32 kuma a babi na 29 darasi na 32 kuma babi na 29 a kitabu tahara malam ya ce babul mustahaba babul babul mustahaba akan ce haba ya shaidu haiba istihaba tastahidu istihabatan ko mustahaba aka ce haɗa ya shaidu ma'ana ta yi al'ada tana al'ada wana jini da ke ku idan aka ce al'ada kuma jini ne da yake zuwa da karan kansa wana jini da ke ku jini ne da yake fita ta gaba ta gaban mace kenan wacce ke a ire-irenta ita macen za ta iya ɗaukan juna biyu za ta iya ɗaukan ciki kuma yana fita ne da karan kansa ba wani abu ne yake fitar da shi ba shi shine jinin al'ada jini ne kawai kenan ba ruwa ba ne, da yake fita daga gaban mace da karan kansa wacce take za a iya za ta iya ɗaukan juna biyu al'adance wannan shine jinin al'ada abinda ba wannan ba to ba jinin al'ada bane mai kuma sunan shi a da muka ce jini ne kenan idan wani abu yana fita daga gaban mace kuma ya zama na wannan abun ba jini ba ne za a tambayar ta wata fuska ne ba za a tambayar ta fuskar jinin al'ada ne ko ba jinin al'ada ba ne ɗaya kenan da yake fita daga gaban mace in ya fita daga gaban namiji namiji ga yana fitsari yana fitar da jini ba za a ce al'ada ba jini don asali namiji baya al'ada saboda haka kai ya zama cuta kenan idan aka ce macen da take a ire-iren ta al'adance tana juna biyu tana daukan ciki kenan idan a ire-iren ta ba ta daukan ciki bai zama jinin al'ada ba yarinya ce 'yan shekara uku ko hudu sai ga jini a gabanta to wannan ba jinin al'ada ba ne za a yi nazari jinin menene shekara biyar haka kun fahimci magana ta da ke ko yana fita da karan kansa ne jinin to idan ba da karan kansa yake fita fa idan wani abu ne ya fitar da shi fa yarinya ce ta haihuwa ta ɗaya ma ko biyu a gabatin tana ɗaukan ciki ko ba ta ɗaukan ciki bai taso ba don hamar ta haihu amma sai ga jini yana fita daga gabanta me ya faru me ya faru cinnaka ne ya jita a gaba kuna jina da kyau ko ko kuna ce ta harbe ta to haka yanzu wannan jinin ba jinin al'ada ba ne jini ne da yake fita ta sanadiyar wani abu da ya faru isa kaga suka ce jini ne da yake fita da karan kansa abin da yake ɗauke da shi shine yana ɗauke da cewar mahaifa al'asulu mahaifa ba komai shi yasa jinin al'ada yana fita daga tsakiyar mahaifa ne daga can kasan mahaifa jinin al'ada yake fitowa daga kasan mahaifa jinin al'ada yake fitowa amma jinin da ba na al'ada ba yana fitowa daga saman mahaifa ne isa korin su da su sukan sha bamban jinin al'ada ya fi wanda ba shi ba wari da karni waɗannan abubuwan ana faɗan su ne kuma a san su domin bambancewa tsakanin jinin al'ada da jinin da ba na al'ada ba idan muka ce jinin al'ada ko jinin nifas mana jinin haihuwa jinin biki shine abin da yake a cikin littafi yana da kwana kaza yana da kaza yana da kaza idan ya huce haka ya zama wani jinin na daban na uku ya zama jinin ciwo kenan shine da malamin buɗe babi a kansa kuna jina da kyau sai ya zamana a kowace mace kowace mace ku lura da kyau tunda an ce namiji baya al'ada mace ce take al'ada to kuma domin a fayyace a bambance tsakanin jinin al'ada da jinin da ba na al'ada ba wana jina da kyau ko sai a yi rigakafi kamar ya rigakafi shine tun asali mace ta san abubuwan da suka shafi jinin al'adarta ta yadda idan aka samu saɓanin haka zai iya zama jinin ciwo abinda nake nufi ta san hukunta wasu abubuwa da suka shafi al'adarta na farko ta fahimci al'adarta kwana nawa take yi al'adarta a duk wata in ta yi al'ada al'adar kwana nawa take mata kwana uku take mata ko kwana biyar ko kwana bakwai ko takwas ko goma ko sha biyu ko sha biyar wannan ba ana magana ne bayan ta zama musta'aba mai jinin ciwo ba a'a tun kafin ta zama mai jinin ciwo Allah ta'ala ya sauke ya zama na je mace ta san kwanaki nawa take yi a al'ada in al'ada ta zo mata wannan lissafin na kwanaki nawa za ta take yi lissafi ne shi ya kira mu'tada wacce ta saba tunda ko ga sun ce mace ta akwai mubtada'atun da mu'tadatun da hamil idan aka ce mubtada'atun ita ce wacce ta fara al'ada wannan al'adar ita ce al'adar ta karo na farko a rayuwarta ba ta taɓa yin al'ada ba sai yanzu to sunanta al da wacce ta fara to tun da wacce ta fara ce babu wani lissafi guda da ake mai da ita akan shi saboda ka yanzu za ta ci gaba da sauran sauraron jinin al'adar ne ta ga yaushe zai ɗauki haka zai ci gaba da tafiya muddin da bai wuce kwana goma sha biyar kenan in ya wuce kwana goma sha biyar ya tashi kuma daga jinin al'ada ya koma wannan jinin da muke gabaran magana a kan shi shi ne zama haɓa. kuna jina da kyau to wannan wajen ta fara kenan amma wajen ta saba fa idan aka ce mu'tadatun ku lura da kyau mu'tadatun kalmar ta kunshi mimun sai mai kuma ainun sai mai fa ta'un sai mai alifun sai mai dalu sai mai ha uke na mu'tadatun an ga kallace shi ka cire hurufu ziyada tunda yana kuma wani daga abin nan itada ka cire alhamza da ta'un zai baka mai ada zai baka ada me ada ya komo kun ko ya zagayo ada ya dawo ada ya kewayo faman ada wanda ya sake komawa ina fatan kuma yanzu wannan sai nuna mana idan ka zan ce wancan da ce to ana nufin wacce ta saba yin al'ada a yanayi guda ku lura da kyau idan al'adarta a watan farko da ta yi a rayuwarta ya zo mata kwana biyar ne mana ya yi mata kwana biyar sai ya ɗauke da wani watan ya sake zuwa sai ya mata kwana biyar ya ɗauke nau kenan biyu da wani watan ya sake zuwa sai ya mata kwana biyar ya ɗauke nau kenan uku sunan wannan mu'tada ta saba ganin al'ada sunanta wacce ta saba sunanta wacce ta saba saboda al'ada uku sun zo mata a yanayin guda kuna jina da ke ko duk da malamai sun kara ma juna sani shin sai al'adar ta zama sau biyu ko sau uku sannan take zama motada abin nan dole ne sai ya zama uku ko kuwa dole ne sai ya zama uku ko kuwa amma dole ne sai ya zama biyu dole ne sai ya zama biyu a nasa wahid watan wanda ya wuce kwana biyar watan da ake ciki wani watan da ya zo kwana biyar an haɗa nau kenan wancan biyar wannan biyar to ta zama mu'tada kenan wasu kuma suka ce a'a sai ya samu wata uku watan farko kwana biyar wata na biyu kwana biyar wata na uku kwana biyar ko watan farko kwana uku wata na biyu kwana uku wata na uku kwana uku sannan ta zama mu'tada ko watan farko kwana biyar wata na biyu kwana biyar wata na uku kwana biyar almuhim dai a samu watanni uku da ko a al'ada tana zuwa mata a yanayi guda a kwanaki guda sai a zama wannan al'ada ta shine kwana biyar amma idan wata na farko da ta al'ada al'ada ta ɗauke ta kwana uku kwanan jira da kyau wata na biyu al'ada ta ɗauke ta kwana biyar wata na uku al'ada ta ɗauke ta kwana bakwai wata na hudu al'ada ta ɗauke ta kwana hudu yanzu ba ba sunanta da ba don ba ta da wani lissafi gura da ta rike kun gane maganar ko har yanzu ba ta zama da ba karka ka ɗauki cewar da ai wannan shine watanta na hudu a al'ada wannan lokacin kenan amma a yare idan ana magana yaren jinin al'ada to bata zama mu'tada ba saboda jini bai zo mata a yanayi guda ba to abu na farko shine mace ta sani cewar shin jinin al'ada da yake zuwa mata kwana nawa ne al'adarta tukunna shin kwana uku yake zuwa mata shin kwana biyar yake zuwa mata a duk wata shin kwana bakwai yake zuwa mata a duk wata shine abin da ya kamata mu rike shine jinin al'ada mafi yawan su kwana goma sha biyar ne amma ba shi da mafi karanci kullum da ke ko ba shi da mafi karanci abin da muke nufi da cewar ba shi da mafi karanci ba za a ce mafi karancin shi kwana ɗaya ba ko mafi karancinsa kwana biyu ko mafi karancinsa awa uku ko mafi karancinsa minti ɗaya a'a ko da sakon goma iya ya ɗauki shi kenan ya zama jinin al'ada sa aka ce ba shi da karanci ba shi da mafi karanci amma yana da mafi yawa mafi yawansa ne ƙwara goma sha biyar tsarki shi kuma yana da mafi karanci amma ba shi da mafi yawa tsarki ma'ana an ce tsarki shi ne ɗauke jinin al'ada mafi karancin tsarki shi ne kwana goma sha biyar ta kwana goma sha biyar mafi yawancin al'ada ko kwana goma sha biyar mafi karancin tsarki wata nawa kenan wata ya cika mana kwana sha biyar tana al'ada kwana sha biyar tsarki to wannan shine mafi karancin kwanakin al'ada kwana goma sha biyar mafi karancin tsarki kwana goma sha biyar amma tsarki ba shi da mafi yawa a ce mafi yawan tsarki shine shekara ɗaya ba shi da mafi yawa saboda ka idan mace ce a shekara biyu take al'ada daya a shekara biyu take al'ada daya ta za ta idda za ta yi shekara shida kenan ko idda saki to wannan yana da kyau mu fahimci wannan mace ta san kwanakin al'adata ɗaya kenan na biyu shine mace ta laƙanci al'adar ta ta a wata a yaushe ke zuwa yana zuwa farkon wata ne ko tsakiyar wata ko ƙarshen wata duk da cewar yana canzawa, ita ma dai ta zama alhafa ya ƙafa tana lura da yadda jinin al'ada yake zuwa ta kasance tana sa ido sosai yana zuwa farkon wata ne ko a tsakiyar wata ko a ƙarshen wata yana da fa'ida sosai da sosai laƙantar waɗannan sannan ta fahimci cewar shi jinin al'adarta ya kalarsa take shin baki ne ko ja ku lura da kyau na ce jinin al'adarta amma a gaman mahukunci jinin al'ada baki ne damun aswadun yu'raf jini ne da yake baki haka aka san shi wannan a gaman hukunci kenan shi fa'idar sanin waɗannan abubuwa shine Allah ta'ala ya kiyaye ranar da jini ya ɓarke ya ɓalle mata ya zama na bata da lafiya tana ta zubar da jini wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu menene makomarta kun gane magana ta da ke ko tana jinin ciwo wata uku a wannan lokacin da suke jinin ciwo ko kuma jinin al'ada yana zuwa to in ba ta gane kalar su ba ya za a yi ta bambance in ba ta gane kalar jinin al'adarta ba to ya za a yi ta gane cewar a lokacin da take jinin abinan fama da larurar zuba jini wannan jinin na al'ada ne wannan kuma na ciwo ne in ba ta gane su ba idan ba ta gane karni ko warin jinin al'ada ba ya za a ta gane a lokacin da take fama da ciwo wannan jinin na al'ada ne wannan kuma na ciwo ne isa wa ga malamai suka ce tun farko abin da ake nufi da tun farko shine tun tana jinin al'ada ta talakanci ya jinin al'ada ne ta yadda Allah ya kiyaye ko da wata rana jinin ciwo ya zo mata ya zamana za ta iya bambance su Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya sai hukunce-hukuncen jinin al'ada sun sha bamban da hukunce-hukuncen jinin biki abin jinin ciwo da muke magana a kai jinin al'ada yana hana ɗaukar alƙur'ani mai girma ɗaya yana hana shiga masallaci biyu yana hana saki uku yana hana azumi hudu yana hana sallah biyar yana hana ɗawafi shida yana hana saduwa bakwai yana hana abubuwa guda goma amma jinin ciwo baya hana ko ɗaya daga cikinsu kun ga akwai bambanci kenan yawwa saboda haka jinin ciwo da take fama da shi bai hana azumi bai hana sallah to yanzu ya za a yi ta fahimci cewar wannan jinin ciwo ne wannan jinin al'ada ne shi yasa aka gabatar da muqaddima akan cewar tun karan farko talakanci ya ya jinin al'ada yake kwanaki nawa yake zuwa mata a watan? ta yadda idan ya zamana tana jinin al'ada kwana bakwai sai jinin ciwo ya zo mata wasu kwanaki yanzu za mu fahimci idan wata ya zo za ta bar sallah ta bar azumi tsawon kwana nawa bakwai mana waɗannan kwanaki bakwai shi ne kwanakin al'adarta idan kwana bakwai sun wuce kwanaki bakwai sun wuce kawai sai ta ci gaba da sallah duk da cewa waɗannan kwanaki bakwai jini yana zuwa hakan nan kuma a waɗannan kwanaki bakwai da za ta ci gaba da sallah su ma jini yana zuwa to fahimci abin da ake cewa idan aka ce damu listihaba ana nufin jinin ciwo idan aka ce ciwo ba wai ana nufin sai mutum ya dinga jin raɗaɗi a jikinsa ba kun gane magana ta da ke ko ba ganin mutum yana haɓo kuma ba lalle ne zama yana jin raɗaɗi wani lokacin ma lokacin da haɓan zai zo mishi ma bai sani ba ana fatan kuna jina da ke ko so idan aka ce jinin ciwo ana nufin jinin da ba na al'ada ba ɗaya kenan ba kuma na biki ba ma'ana ba jinin haihuwa ba shi ake nufi da jinin al'ada abin nan jinin ciwo to kuma kaga kai tsaye za a nemi likita me ya faru za a nemi magani an baka taba ji kan cewar wance tana jinin al'ada wai an tafi neman magani ba asali ma idan ba ta jinin al'ada ne ake tambaya me ya faru wata uku kenan bata ga al'ada ba me ya faru ina fatan mun kun fahimci wannan da kyau saboda ka wannan zai nuna maka dai ashe jinin al'ada shi ba jinin ciwo ba ne amma jinin ciwo shi ne jinin ciwo saboda ka sai a bambance ta bangaren hukunce hukuncin da suke ɗanfada da kowanne shi yasa shari'a ta musulunci ta yi bayanin hukunce-hukuncen kowanne قال رحمه الله باب imam malik ibn anas ya ce babul mustahaba babun da zai maganar hukuncin mace mai jinin istihaba ma'ana mai jinin ciwo tunda a darussan da suka gabata mun yi magana akan mace jinin al'ada ya jinin al'ada yake ya kaza ya kaza ya kaza ya قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي قال رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة عالم المدينة ومفتي الحرمين هكا إمام الأوزاعي يتي مالك مفتي الحرمين ما مالك ابن أنس شيني ببن مفتي ببن مبارك فتوى مكة مدينة ما سوني الحرمين با إيه مفتي الحرمين يتي اللي تابس موطأ مالك هنا ubaidullah ibn yahya allaisi ce haddasani yahya ibn yahya allaisi ya karantar da ni in ubaidullah ibn yahya allaisi ya ce haddasani yahya an malik ya ce yahya ibn yahya allaisi ya karantar da ni an malik karatun da iyo daga wurin malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra imamul a'imma shi imam ne na limamai ba imam ne na mamu ba kun gane magana ta rikin ko imam ne saboda za a ga ɗalibansa su ne imamai yanzu nan ya haya ne ya haya allanci ɗalibi ne daga cikin ɗaliban malik kuma babban malami ne a ƙasar andalus abdullahi ibu wahab a misiri mutumin misira yana kan hanyar zuwa madina don ya biya muwaffa a gaban malik ya haddace muwaffa ka kusan ba ɗan taka tudu ne wannan kamar yawan matsaloli ka ce dai a lokacin ba wasa ba twitter ba facebook ba waya wadai sun dauki rayuwar da sauki kun ci magana ta da ke saboda haka imamul a'imma za a ga ɗaliban malamai ne a inda suke imamu darul hijira shi zaka zara ta imamu darul hijira babban limamin birnin madina saboda madina ita ce darul hijira wallazina tabawwa'u dara kenan bil iman an yi hisham bani urwa daga malamin malik shi haya ibn haya al-laythi ya rusu ya karata 234 malik ibn anas ya rusu ya karata 179 Malaminsa hisham bin urwa ya rasu ya shekara ta 145 an abihi daga babansa baban hisham waye baban hisham shine urwa ibn zubair ya rasu ya shekara ta 94 eh, an aisha daga aisha ummul mu'minin zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta rasu ya shekara ta 57 annaha qalat lalle ita aisha din ta ce qalat fatimatu bintu abi hubaysh fatima diyar abu hubaish ta ce fatima bintu abi hubaish fatima diyar baban hubaish ta ce ya rasulallah ta ce ya ma'aikin allah inni la afuhu ta ce ni jini bai ɗauke mu inni lalle ni dinnan fatima la afuhu ba na ganin tsarki ma'ana jini bai ɗauke mu subhanallah al'afu ita tambayar ta kenan jini bai ɗauke mata ma'ana kullum zuwa jini zuwa yake mata saboda haka da usala tunda ta san mai al'ada ba ta sallah sai ta ce yanzu zan ba sallah gaba ɗaya kenan kwanakin da jini yake zuwa tashi jini bai yanke mata ita ba ta ganin tsarki shine inni la afahur ni ba na ganin tsarki kun sha mun sha maimaitawa akan ce tsarki ɗaukewar jinin al'ada idan ka ji balarabe ya ce imra'atun tahir to yana nufin macen da jinin al'ada ya ɗauke mata saboda karkace ya bai ce tahira ba in ya ce tahira yana nufin mai alhadasu al'asugar saboda namiji shi ma yana alhadasu al'asugar ko yawa fitsari ko bayan gida shi ne amma ka ce a ƙwahir ana nufin wacce jinin al'ada yanke mata sai ta ce in ni la ni ba na ganin tsarki ma na jini ba ya ɗauke mu jinin al'ada bai ɗauke A afa'ada usara yanzu ya rasu lalla zan bar sallah kenan gaba ɗaya saboda daman mai al'ada ba ta ganin ba ta sallah wacce jini yake zuwa mata ba ta sallah saboda ka zan bar sallah kun gane tambayar da kyau dama ta san mai al'ada ba ta sallah kuma yanzu jini bai ɗauke mata ita ba wai kwana uku kwana bakwai gaba ɗaya ne shekaru jini faƙarar ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ce inna ma zalika irk abin sani kawai wannan wurin da jini yake fita wata jijiya ce irk wata jijiya ce da ya kira ta al'azila wata jijiya ce ta samu matsala mana jinin daga jijiya yake fitowa ba daga mahaifa ba mana ba daga ƙasan mahaifa yake fitowa ba in daga ƙasan mahaifa ne to sani shi jinin al'ada to amma tun da ba daga nan yake ba daga wani wurin yake saboda ka ki fahimci wannan wala yasad bil haida saboda ka jinin ba al'ada bane to tun da ba al'ada bane zai karɓi hukuncin al'ada ba zai karɓi hukuncin jinin al'ada ba fa'iza aqbalatil haidatu idan al'adar jike ta zo faturki sala ki bar sallah kun ga tasirin muqaddima da muka ɗansu ko idan al'adar ki ta zo ki bar sallah ya zai ta gana al'adar ta zo alhalin a wasu take al'ada wata guda shekara guda shekara biyu shekara uku aha eh yawa warin jini kalar jini sannan a farkon wata yake zuwa ko a ƙarshen wata kuna ji ko a tsakiyar wata sannan kwana nawa yake yi tunda yace faiza zahaba qadruha kulura faiza zahaba qadruha idan gwargwadon al'adar ya wuce an anki dam sai ki wanke jini daga barinki wa salli ki sallah Kulura fai za zahaba qadruha idan gwargwadon ta ya wuce gwargwadon ne gwargwadon al'ada to kenan kaga shi sa muka ce dole ta san kwana nawa take yi sai ya zamana kafin wannan ta samu ballewa jini duk wata kwana biyar take yi kwana jina da kyau duk wata kwana biyar take yi ɗaya kenan sannan na biyu tana yi al'ada tana zuwa mata ne uku ga wata ta riga ta gama lakanta a farkon wata yake zuwa mata farkon wata uku ga wata yake zuwa mata sannan in ya zo kwana biyar yake yi wannan tun kafin jinin wannan jinin ciwon ya zo mata to a ga yanzu da jinin ciwon ya zo mata ya za ta kenan aha idan sabon wata ya shiga aha yi kwana nawa kwana uku sai fi wata kaddara yanzu al'ada ne idan ya kwana biyar su kenan tunda ita daman ta a saninta kwana biyar ike mata waccan a saninta kwana bakwai ike mata kowace a kwanakin da ta sani da kuma lokacin da ta san yake zuwa to da zaran wannan lokacin ya yi sai ta kaddara yanzu tana al'ada kullum da ke ko sai ta kaddara yanzu tana al'ada da zarar kwanakin sun wuce sai ta kaddara yanzu kwanakin sun wuce sai ta yi wankan daukewar jinin al'ada sannan sai ta ci gaba da sallah ta ci gaba da ibada nan alaikussalam eh, eh shi ne muke maganar aiki cewar ba zai rasa ta wuce ba za ta rasa samun wasu cikakkun kwanaki da shi ne asali a wurinta ba mana ta yi al'ada wata tara da ta al'ada wata tara wata shida a cikin nawa a cikin tara kwana uku uku yake mata kun da ke ko kaga yanzu wata uku ne yake mata sammatsi to haka ai kaga uku tarin shida tarin jayi tarin jayi uku kun fahimci magana ko duk da cewar eh damun haka ne al'ada tana cancanza zama mace hakan nan ma kwanakin suna cancanza mata idan wancan watan wannan watan wata mai zuwa yayi mata farko uku uku ga wata to wani wata kuma zai ga zo mata hudu ga wata ko biyu ga wata kun lura da ko saboda haka dai kafin wannan ya zo sai zama ta fahimci kwana nawa yake mata dan shi zai bata damar ta iya bambance fa'iza aka aqbalat haidatu idan al'ada ta zo faturki salaki bar sallah fa'iza zahaba qadruha idan gwargwadon al'adar kwanaki al'adar ya wuce da dama'ai sai ki wanke jinin al'ada wa salli kuma ki sallah mana ki wanka ki sallah annaba ta gumbahince ne da kyau nan to idan ma al'adar ta ta kamar yadda kuka ambata ta rikice cewar ai sai zo mata kwana ba ta da cikakken kwanakin da yake zuwa mata ɗaya kenan hakan nan kuma a farkon wata ko a tsakiyar wata ta manta kun lura da ke ko kuma ba ta rike cikakkun kwanakin da yake zuwa mata ba me yasa ba ta rike ba ya zo mata biyu ga wata ya zo mata uku ga wata ya zo mata hudu ga wata ya zo mata ɗaya ga wata kun lura da kyau sai mu ce to kallon shi yake zuwa muke eh wa kallon shi yake zuwa muke sai ce kallon shi dama ita yana zuwa mata baki ne sai mu ce to lokacin da ta ga baki shine lokacin da ta daina ganin baki to ba shi bane kusa akwai aiki tukuru ko akwai aiki tukuru ga kuma malaman islami? galibi kuma islamiyya tana da matan aure kuma duk tambayar da kai matan aure sun yi ba wasu na tambaya ne ne ba wasu na tambaya ta ilimi ba ce nan gaba saboda nan gaba a'a abin ya faru ne kai tsaye in dai tambayar matan aure ce kaji ta ce wata kawata ta sa ta ce mata tambaya ko wane ne wane ne wane ne duk karke wannan dogon tambayar wata kila ita ce take tambayar sai ta ce an sa ta yi tambaya malam kaza malam kaza za ka mutum ya hattara jinin al'ada ba karamin al'amari ba ne ibn al arabi yana cewa al-maliki kenan yana cewa yana cikin abin da malamai ba su bashi haƙƙinsa sosai ba wa duk wannan bayanan da suka mai na ta a bashi kulawa sama da haka wani yayi rubutu akan shi ya kai shafi 400 yayi rubutu akan jinin al'ada rubutun ya kai shafi 400 in ba shafa kuma ibn al arabi din na man zan bincika akan jinin al'ada kadai saboda yana da alaka da ibadat yana da alaka da mu'amalat yana da alaka da ibadat ba a azumi ba a sallah ba a tawafi kullum da ke ko ba a karatun qur'ani ba a taba qur'ani yana da alaka da mu'amalat ba saduwa babu saki kuma bai da kyau ko yana da alaka da su saboda sai a kiyaye amma baya hana daura aure mace tana al'ada baya hana daura aure idan kuma ai ba kyauta ba ta ba ko eh. na ce asali na ce asali kullum da ke ko na ce asali shi ne abin da ke nuna kan amma na saboda darasu ma da ya wuce cewar in mai al'ada ta ga jini a jinin ciwo ne ko jinin ko jinin al'ada ce mai ciki ko yawa mai ciki ta ga to da an kada eh ibai eh, hana daura ne idan yana hana saduwa ne a ga ku bi eh imana eh, mana idan daura aure idan daura aure mace tana al'ada ba za a ce malam auren ya dauri ko bai dauri ba tam kuwa da yake uku tam mana ya ɗauri tam ya ɗauri sosai da kankanku. So ina son mu lura da kyau yanzu a nan annabi tsira da aminci ana tabbata gare shi ina mai da ita kun ga mun yi magana ta san farkon wata yake zuwa mata ko tsakiyar wata ko ƙarshen wata ɗaya mun yi magana ta san kwanaki nawa jinin yake mata biyu mun yi magana ta san kalarsa uku mun yi magana ta san ƙarninsa ko warinsa hudu don mun yi magana ta san wannan kuma ba za ta san wannan ba ne wai kafin ya zama jinin ciwo tun yana al'ada ta iya fahimtar waɗannan abubuwa saboda me saboda idan jinin ya zo musamman a wannan lokacin kuma za ka ji mata sun yi shiru yanzu suna ta fama da wannan lalurar sai azumi ya yi saboda ƙwayoyi da suke tasha no control ƙwayoyi da suke tasha ya ta rikita musu al'ada ya ta kaza ya ta kaza da fira da suke da kawai wannan kawata ta yi kaza ita ma bari ta yi shikenan ba izinin miji ba sanin miji sai miji shi ma in ya san in ya yi shi ma kuma wata shikira ya dauka ba tambaya ba komai sai ga jini ya zo me hukuncin wannan ba za ka ji shuru yanzu sai azumi yi. idan ana tambaya to ita za ta yi azumi ko ba ta yi azumi ba ba ta fahimci yanzu ba ya kamata ce tambaye za ta yi sallah ko ba za ta sallah ba ita tsarabar sallah tun da ana yi kullum wannan riga an saba azumi ji za ka tambayi hukuncinsa to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza aqbalat al idan al'ada ta fuskanto faturiki salat ki bar sallah yanzu ina yame da ita eh adadi ya mai da ita kwanaki ko fa idza zahaba qadruha idan gwargwadon ya zo gwargwado ya suka shi biyu akwai al-qadru shar'i akwai al-qadru al-ijtihadi alƙadaru shari'i ne kwanakin da shari'a ta ƙayyade akwai alƙadaru al-ijtihadi kwanakin da ta ijtihadi ta sani kwanakinta idan kwanakin da take al'ada suka wuce shi kenan to yanzu ta manta kwanakin tunda ta manta kwanakin kaga zai zama kwanakin shari'a kenan a shari'ance kwanaki nawa ne mafi mafi sanin jinin al'ada a Shabiyar biyar shi ne mafi yawa amma anan sanar yake cewa jinin al'ada bai huce shida ko bakwai wanda wannan shi ne galibin mata suke yi galibin mata shi suke yi kafin ka jima ce mai kwana shabiyar biyar za ka jima a cikin mata amma da shi ne ƙarshe da aka sa قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله آله وسلم أن امرأة كانت هراق الدماء في أهد رسول الله صلى الله عليه وآله آله وسلم فاستفت فاستفتتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي قال وحدثني عن مالك قال يتي ويتي عبيد الله ابن يحيى الليثي قال يتي كيسا قيد علم حديثي a ƙa'idar hadisi akwai yadda ake karanta shi ba wai yadda ka gani a ida ba wadda jina da ke ko da hadisi da duk karatu gaba ɗayan shi karatun ƙor'ani karatun hadisi karatun fiƙo karatun kowanne akwai yadda ake karantawa kuma shi karatu gaba ɗayan shi abinda ke zukatan malami shi ya fi yawa akan kan abinda ke littafi ko maimaita karatu da wanne yake a littafi da wanne yake a zukatan malamai wanne shi yawa eh na zukata shi yafi yawa ko yanzu da za an da ce ga malik ibn anas imamul a'imma da karatun da ke zuce shi da wannan muwaffan wanne fi yawa yawa kun gane ko so da haka yana cikin kuskure lamba mutum ya ga cewa yanzu ya iya karatu so zai yi nazari a ɗaki ba tare da ya je wurin malami ba wannan kuskure ne lamba wan kasan ko komai lamba wan shi ya fi kowanne to wannan kuskure ne lamba wan yana ganin yanzu ya zama malami ba sai ya je eh su a yanzu zai iya nazari da kansa kuskure ne saboda abin da ya garanta a littafi iya shi ya gani a littafi inda zai zama malami ne bayani yanzu ka samu ibnu kasir ya ma tafsiri za ku kwatanta shi da tafsirihi mujalladi hudu eh ka samu bukhari ima hadisi za ka haɗa shi da hadisin da ya kawo cikin shirin bukhari to haka yake haka karatu haka yadda ake karanta karatu isa Allah ta'ala ya ce bal wa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi qur'ani ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm azuka ta wanda Allah ta'ala ya bi mu ilimi azuka ta wanda ya ba su ilimi ka da zarar ka ga mutum sai ka ji mutum yana karanta ƙur'ani yana cewa ituni bi kitabi a ce wannan ne? yan kasa sabar da ne. ai ba karanta i'i tuni ake karantawa kun lura da ke ku haka za ga mutum yana ta yana ta tasa biki a karatun ƙur'ani yana ta shirme shirme ba kuskure ba shirme yake yi biri a gonar masa ka kusa sai inda ya lalata abubu ba haka za ka yi shi ya ɗauka ƙur'ani ne zai iya tasa baki wai yana tasa baki na shi yana kwantar da bakin ne ganganci ne wannan hatsari ne sosai da sosai hatsari ne sosai da sosai kar mu fahimci karatun qur'ani abinda ake nufi shine murya a'a murya tab'anci abin da ake nufi shine karanta qur'anin daidai saboda ka za ga shi himma sai ga zai gyara sa amma haka za ka ga yana karanto qur'anin nan a jijice kuskure ne wannan kuma haka karatun qur'ani haka karatun hadisi haka karatun kowane za ka ji malaman hadisi yana karanta ƙala kuma sai ka duba ga ƙala ɗin ba in yi zo sunan sahabbai ga sunan sahabbai ana bi huraira sai ce radiyallahu anhu kuma ke ba ga radiyallahu anhu din ba wani wurin ya ce ƙala, wani wurin kuma bai ce ƙala ba kuma kai duk inda ya ce kalan ba sai ƙala a rubuce ba na bai faɗa ba daman kuma wannan ka'idoji ne da ake bi wurin karanta kowane lissafi da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki da wa dasani an malik an nafi malamin malik a wannan hadisi shine nafi maula bin umar wanda ya rasu shekara ta 117 an suleiman bin yasar daga suleiman dan yasar wanda ya rasu shekara ta 103 an ummi salama daga ummu mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama an namra'atan ummu salama tace lalle wata mace inji ji ta ce lalle wata mace kanat ta kasance ita wa ita macen ba wa ita umu salama ɗin ba ita macen tana ba faɗi sunanta ba tuhura ƙuddima tana fama da zuban jini zauna zauna zauna tuhura ƙuddima tana fama da zuban jini fi adi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana fama da zubar jini a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fastaftatat laha ummu salama fastaftatat ku lura da kyau hmm? fastaftat nam fastaftat laha ummu salama sai ummu salama ta nema mata fatawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fastaftat laha ummu salamata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ummu salama ta nema mata fatawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace ce wannan matar sai malamai suka ce ita ce dai Fatima binta Abi Kubaysh ita ce dai Fatima ma na wacce hadisin farko da makaranta wannan darasa ita ce dai amma sai a wannan riwaya ta ummu salama sai ba faɗa suna ba a wancan riwaya sai aka faɗo suna a wannan riwaya ta ummu salama annamra'atan shine mubham a ciki a kawo mubham ma'ana wanda ba faɗi sunan shi ba shi ma kuma kashi kashi ne akwai mubham a isnadi mubham ma fi rawi lam a isnadi da aka ce wani a isnadi an faɗi wani mutum kuma ana isnadi a haddasa wani an wani an wani an imra'atin an wani a daga wata mace sai an yi bayanin mace ce in ba ga isnadi ya zama ya sau matsala kullum da ke ko to amma in dai aka ga sahabi an rajulun min sahaba daga wani mutum daga cikin sahabbai wannan layuka ma sahabatu kulluhum udu sahabai baki ɗaya su adalai ne da ka an baɗi sunan shi ko ba baɗi sunan shi ba baya cutar da hadisi to haka yake haka kuma qur'ani shi ma akwai mubahamat wa ja'a rajulun min aqsal madina rajulun wani mutum ya zo eh wannan mutum din wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya yi hijira domin ɗaukaka addinin Allah Abdullahi bin Abbas ya ce ya ɗauki tsawon shekaru yana neman waye wannan mutumin da Allah ta'ala ya ce wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman kaseeran was'a wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah thumma yudriku al-maut fa qad waqa ajruhu ala Allah waye wannan mutumin idan saboda haka Allah ta'ala ya amfana da mu sai ummu salama ta nema mata fatawar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqal sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ku lura da kyau ku ga ina annabi sallallahu alaihi mai da ita litanzur ila adadin layali wal ayyam litanzur ta tsaya ta saurari ta kallaci ila adadin layali adadin darare wal ayyam da kwanuka allati kanat tahiduhunna min ash-shahr wanda kasance tana yin al'ada a cikinsu a wata yanzu ina mai da ita adadin kwanakinta da suke yin al'ada ku lura da kyau shi sa aka ce tun kafin jinin ɓallewar jini ya gabata kowace mace ta san kwanakin da take al'ada a su galibin al'ada ta ne kwana bakwai yake zuwa mata ko kwana biyar ko kwana uku kowace mace ta rike wannan sosai ta ce ta in yanzu da ya zon bai zo ita ba ta rike ba inda za ta tambaye ta lissafin wata uku baya ta yi bayanin ya al'adar ta ya zo mata kuma asali waɗannan hukuncin-hukuncin watanni ana yin sane da lissafin musulunci ana yin sane da lissafin musulunci don su ne kwanakin wani ya ashirin da tara wani ya ashirin wani ya talatin kadai ka kusan wancan akwai mai 31 akwai mai 30 akwai mai 29 akwai mai 28 kun gane magana ta dake saboda haka da kwanukan musulunci ake amfani sa Allah ta'ala ce yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj lokuta ne na mutane daga da shi ake hukunce hukunce kun gane sallar sai mai da ita zuwa kwanakin al'ada da ta saba yi a watannin da suka wuce a kowanne wata qabala an yushiba alladhi asabaha ta koma ta la'akari da kwanakin da take yi a kowanne wata qabala an yushiba alladhi asabaha kafin wannan abin da ya same ta ya same ta ya take yi a watannin da suka wuce kwana nawa take yi kun ga yanzu tunda wannan abin ya same ta shikenan ko saboda haka Faltatu, Rikis, salata qadara zalika min ash sai ta bar yin sallah gwargwadon waɗannan kwanakin a kowanne wata kun fahimci magana ta da ke ko dama ta saba yin wata kwana a duk wata tana yin kwana bakwai a duk wata tana yin kwana bakwai da haka yanzu sai jinin sai jinin ya zama na ciwo kuma to yanzu shi kenan sai mu ce to a duk wata sai ta lissafa kwana bakwai sune kwanakin al'adarta a duk wata kwana bakwai sune kwanakin al'adarta a wancan kafin jinin ya zama na ciwo da take yin kwana bakwai shin kwana bakwai tana yin su a farkon wata ne ko a tsakiya ko a ƙarshe sauraka yanzu su ma sai ta mai da su waɗannan kwanaki fai za khallafat zalika idan waɗannan kwanaki suka wuce sil sai ta wanka wankan ɗaukewar jinin al'ada ɗaya kenan thumma litastasfir sannan sai ta yi ƙunzugu asalin idan aka ce annafar ne abin nan jaki da ake dora mashi mangala a san jaki ko? shebran kasan jaki? kasan mangala? eh? mutu ce mangala? ake tuka tuwo da shi mushe yake nan ke da mangala ya ce nifon mangala na ce ku lura amma murya ya canza ni na ce mangala ya ce mangala eh eh ne ku idan ka jaki abin da ya taba ganin jaki yawwa ba ana dora mishi wani abu a sama ba kafin a dora ice har za a gama mutum yana zaune a kai ya yi za a ga an sa an ɗaure shi an sa mai eh an saƙa shi an yi kaza an yi kaza na yi kere da nufin ci eh ba ba mu dan fanjaci ma na babu jaki a kasar ba sosai ko ba sosai ba eh ba ku iya da kasar zan fara ba kenan kun lura da kyau ko to wannan abin da ake ɗorawa mai zama yake zama a kai shine mangala in ce ita ce mangala kun lura da kyau ko to idan aka zo daban ake yin ta sai a ɗora ta akan jaki ku lura da kyau idan aka ɗora ta akan jaki faduwa take yi sai an ɗaure ta to daga cikin ɗaurin da ake mata shine akwai igiyar da ake zagayo da ita zuwa bindin jaki sai ta haka wannan igiyar da ake zago da ita ta bindin jakin ta haka ita ya kira annafa ma'ana sai ta yi ƙunzugu ma'ana ta ɗaure jikinta gaba ɗaya da tsimma da audiga ta yadda jinin ba zai dinga zuba yana lalata wuri ba shi sa annabi sallallahu ce sun ma litas litastasfir sannan sai ta yi eh, abin nan kunzugu da tsobin da wani tufafi sun ma litusalli sannan sai ta ci gaba da yin salla, kullum da ke ku sai ta ci gaba da yin salla. na salam wannan bangaren ibada ke eh ba mu gama kaiwa ba muna kan hadisi ka ce mai ɗazu kama ka ɗaga hannu eh eh eh kamar ya wurin sallah kamar oh batun karatu da ne ɗansu wanda yake karanta ƙorani ba wanda yake karanta ƙorani da kuskure liman ne na ire-irensa liman ne na ire-irensa ai mun ji karatun izuya a nan mai jiya ya nafsar da cewa duk mutumin da baya bambanta tsakanin abba da abba ya ce wala bolin ya ce wala ba wala lani wala rani liman ne na ire-irensa liman ne na ire-irensa mai izuya kuma mai shari'a kuma ya ci gaba da bayani ai duk waɗannan ba san da waɗannan ba sai mutum an yi magana ce shi maliki warshi ke yi ya ce ashe warashi ke yi a ba warashi ke ba wata kira da ke kalanta haka tsoraka mu kada ai tambaya akan wannan magana mun riga mun shi hmm? na'am eh da samu ta eh zai hajjara take samu a to ai ran da ke samun bushewan gaba ran wa al'ada kenan dama in ta ce kwana bakwai in ta ce kwana bakwai shin tana nufin kwana shida a ran na bakwai ne yake daukewa ko ku tana nufin kwana bakwai ne al'adar ran na takwas yake daukewa shine duk kwanakin da ta saba yin su kun bayyanci magana ta da ke ko wannan hadisi imam abu dauda da ibn mata sun rawaito shi wancan hadisi na farko bukhari da muslim sun rawaito shi قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي وحدثني عن مالك مالك ابن أنس يا كرنت دني ونن عن هشام بن عروة دقى مالا من هشام بن عروة an abihi daga babansa shine urwatu dan zubair an zainaba binti abi salama daga zainab diyar abu salama zainab diyar abu salama kaga muna da ummu salama ɗaya kenan ummu salama ta rasu shekara ta 62 bayan hijira muna da zainab diyar abu salama ta rasu shekara ta 73 bayan hijira mana abinda mahaifiyarta ta riga ta rasuwa kenan annaha lalle ita ita wa kenan zainab ɗiyar abu salama ra'at zainab binti jihash ta ga zainab ɗiyar jihash lura da kyau ta ga zainab ɗiyar jihash allati kanat tahta abdurrahman bin auf wacce ta kasance tana auren abdurrahman bin auf ya za mu ce a hausa tana auren abdurrahman bin auf ko abdurrahman bin auf yana aurenta eh eh tana auren shi yana auren ta wakanat kuma ta kasance tustahabu tana al'ada jinin ciwo tana jinin ciwo fakanat sai ta kasance ta tasilu tana yin wanka wa salli ta sallah mana tana yin wanka ga kowane a kowace sallah kenan koko madawo nan ya ce zainab ta ce an zainab binti abu salama daga ji'urwatu bin zubair zainab yar abu salama an na hara'at zainab binti jihash kaga zainab yar jihash sunan babanta jihash sunan mijinta fa abdurrahman bin auf sai baji ɗaya daga cikin ga malaman malikiya wanda suka shahin mawafa ya ce akwai kuskure ana kullum da ke ko akwai kuskure a wannan riwayar ta yahya ne yahya a din dinna da ta ce zainab ɗiyar jahash wacce ta kasance tana auren abdurrahman bin auf ya ce domin zainab ɗiyar jahash matar manzo allah sallallahu alaihi wasallam ce eh ita ce zainab bintu jashi wacce take eh, abin nan zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama yar uwarta ita ce hamna bintu jashi wacce take auren talha dan ubaidullah yar uwarta ita ce ummu habiba wacce take auren ah, abdurrahman bin auf sunanta juba abin nan jihaba da haka dai akwai maganganu shi yasa a wata riwayar a wata riwayar cewa aka yi an zainab binti abi salama an ibnati an ibnati abin nan jahash an ibnati jahash daga diyar jahash to an ya zama daga diyar jahash ne da sauki amma a ce zainab binti jahash allaki kanat ta ta abdurrahman bani auf to wannan bai ta ce mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wa al'alihi wa sallam saboda haka sai a kiyaye wasu sun ruwaito wasu an yi binaci jihash daga yar jihash shi kenan daga nan suka ruwaito hadisin in kuwa ce yar jihash ce akwai zainab binti jihash akwai hamna binti jahash kun ga akwai su dai daban-daban haka قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزي ميتا أن القعقاع أي كي سكتوا أن القعقاع بن الحكيم بن حكيم وزير بن أبي أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استصفرت Wa وحدثني عن مالك كما مالك بن انس يا كانت تدني wannan an sumayyin daga sumay sunan namiji kenan sumay sunan mace kuma sumayya a ba su habi bane an daga zan ce malik an wani to wannan wani ba su habi bane tabi'i ne da shi malik ta atba'u tabi'in ne ba tabi'i bane shi malik ya yi karatu ne gaban tabi'ai kullum da ke ko su tabi'ai suke karatu gaban sahabbai su kuma sahabbai suke daga tushe na asali daga daga ashjaratul mubaraka kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam an sumai daga sumai maula abubakar bin abdurrahman yantaccen bawa na abubakar dan abdurrahman ya rasu shekara ta 130 kashe shi aka yi Ayi eh, mana shi su mai din an dade ana ta'addanci ai an dade ana ta'addanci sa'id bin jubair babban almajiran ɗaya daga cikin manyan almajiran abdullahi bin abbas shi ma kashe shi ake hajjaz bin yusuf ne ya kashe shi ya kashe shi ya ce ko ba zai sake kashe wani ba bayansa ai bai iya kashe wani ba maruru ne ya addabe shi kuma shi hajjaz bin ba maruru ne addabe shi ya dinga keta kuka yana cewa a asabatni da'watu ya yace da addu'a sa'id ta kama ne. yace shi fa yana ganin kama, yana ganin sa'id bin jubai nan kare Allah ya allai Allah ya tsaye an dade ana ta'addanci yahudawa sun kashe annabawa almajiransu sun kashe malamai annal qaqa nan karatun yake ko annal qaqa bin hakim lalle qaqa dan hakim wa zaid bin aslam da zaid bin aslam nau kenan biyu arsalahu sun aike shi sun aike wa kenan a a qaqa bin hakim shine dalibin abin nan sun aiki su mai barakallahu sun aiki su mai malaman shi kenan an aiki malamin malik sun aike shi ila sa'id bin musayyib zuwa ga sa'id dan musayyib wanda ya rasu shekara ta 94 yas'aluhu ya je ya tambayi sa'id bin musayyib kaifa taghtasil al-mustahaba ya mai jinin al'ada za ta yi wanka ai mai jinin ciwo ya za ta yi wanka ya jinin mai jinin ciwo za ta yi wanka faƙar sai ce taghtasil min zuhurin ila zuhur na ku ya ce min ila tuhur min ila tuhur wannan ita ce ra'ayi da tafi inganci min tuhurin ila tuhur taktasilu min tuhurin ila tuhur za yi wanka daga tsarki zuwa tsarki wasu kuma suka ce daga azhar zuwa azhar ma'ana a kowace awa 24 za zata yi wanka ba fa wankan na daukewar jinin istihaba din bane kawai da yi wanka da zai rage zafin ciwon wasu kuma min tsohonin ilatuwar daga tsarki zuwa tsarki na a kowane tsarki dai ta yi wanka wata tawa zauli kulle sala kowace alwala za ta yi mata sallah kowace sallah za ta yi mata alwala wata tawa zauli za ta dinga yin alwala ne kulle sala kenan ba za ta yi magariba da isha ba ta yi eh, isha da alwalar magariba ba kun gane ko Yau ba kowace sallah za ta yi mata alwala kowace sallah za ta yi mata alwala fa'izin zalaba haddamu in jinin ya ci gaba da zuba istasfara sai ta kunzugu ta hana jinin zuba ta daura zani da abin nan zai hana zuba jini qalawa da sunni an malikin an hisham bin urwa an abihi annahu qala laysat ala al mustahaba illa an taghtasila ghuslan wahida thumma tatawadda ba'da dhalika li kulli salah قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة دغ هشام بن عروة عن أبيه دغ بابا هشام شين عروة بن الزبير أنه قال للياتي ليس على المستحاضة bai zama wajibi a kan mai al'ada mai jinin ciwo ba illa an tattasila gusulan wahida shi ne tewanka ɗaya kawai ba wanda ya ce mata a kowanne ta sallah sai a babu wajibi ba wanda ya ce wajibi ne mai jinin ciwo a kowace sallah sai ke wanka kullum da kyau ko sun ta sannan za ta dinga yin alwala ba da zalika bayan haka da kulli sala kowace sallah za ta yi mata alwala kamar mai yoyon fitsari kasa wanda yake fama da yoyon fitsari shi ma haka zai yi kunzugu zai sa wani abin da fitsarin ba zai dinga daga ba kullum da kyau ko sai dai zai dinga yin alwala a kowace sallah kowace sallah zai mata alwala duk da ga fitsarin nan yana zuba yana jin zuba fitsarin amma kowace sallah zai mata alwala kowace sallah zai mata alwala shi ba zai hada eh eh a alwala ya aka ce sai idan fitsari dai ya ji fitsari ya je ya yi sai yi sarki amma dai wannan na ciwon ne kowace sallah zai mata zai mata alwala to haka mai jinin ciwo mai jinin ciwo maganganu uku ne magana ta farko yanzu mun karanta wanka ɗaya magana ta biyu kowace kowace sallah wanka magana ta uku salloli biyu wanka ɗaya sallah biyu wanka ɗaya sallah ɗaya wanka ɗaya sallah biyar wanka nawa kenan uku ma'ana zahar da la'asar sai ta jinkirta zahar ta jinkirta zahar zuwa ƙarshe ƙarshen ta na muhtar wanda yake shine farko farkon muhtarin la'asar. sai ta wanka sai ta azhar ta la'asar sai ta jinkirta magariba zuwa ƙarshen muktarinta kullum da jago tana kammalawa sai ta wanka bannan in ta wanka sai ta magariba ta yi isha Akwai wasu malamai suke ta asuba kuma ta mata wanka guda sannan sai ta sallah kuma bai ci magana amma wannan ba dole ba malamai suka ce ba dole ba قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي الراوي الموطأ كيرانكو وان دي يروي موطأ دغ يحيى دغ مالك ابن أنس يتي قال مالك إمام مالك ابن أنس يتي Al'amuru inda na al'amurin da yake a nan garinmu na madina annal musahaba lalle mace mai jinin ciwo idza sallat in har ta yi sallah annal zawjiha an yushibaha to ya halatta mijinta ya sadu da ita ya halatta mijinta ya sadu da ita don ba jinin ciwo ba jinin istihaba ba ne jinin ciwo ne wa kadhalika nufasa hakan nan mace mai jinin biki shine jinin haihuwa iza balagat aqsa ma yumsikun nisaa addam idan ta gama kaiwa makwarar adadin abin da jinin haihuwa yake rike mata idan ta kammala gaba ɗaya jinin kuma bai ɗauke ba fa'ira a dama ba da zalik in ta ga jini bayan haka bayan kwanakin jinin haihuwa gaba ɗaya sun ƙare sai kuma ta ga jini fa inna hu yusibu ha zawjaha to ya alata mijinta ya sai dai ta wa inna ma hiya bi manzaratil mustahaba aw wannan lokaci ta zama mace mai jinin ciwo qala yahya qala malik al'amru indana fil mustahaba ala hadisi hisham bin urwa an abi wa huwa ahabbu ma sami'tu ilayya fi dhalik qala yahya yahya ibn yahya alaysi yace qala malik imam malik ibn anas imam al-a'imma yace al’amuru inda na fil mustahaba al'amari da yake a gare mu dangane da mace mai jinin ciwo ala hadisi hisham bin urwa an abihi yana kan hadisin hisham dan urwa ne da irwaito daga babansa wa huwa masu ma sami'tu ilayya fi zalik shine abin da yafi kwanta mun a hankali shine abin da na fi nutsuwa da shi shine me wanka daya wanka daya za ta yi ba kowace wanka za ta yi ba kowace sallah za ta yi wanka ba ba kuma za ta hada salloli biyu alhamdulillah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum na'am eh, eh. a tambaye ta yaushe take lissafa wannan kwanaki kada a sasa walaikun salam eh a ba tilas ba ne a tun da dai ba shari'a ta kawo shi za ta yi wanka ne na shari'a a mambawa wajibi ba ta gane ko na shari'a ba wajen alaikun salam macin da ba ta ganin jinin al'ada kwata-kwata sai a tambayi likita me ya faru eh. cewar suhanallah suhanallah akwai alama na cuta kenan e ta bangaren mata ka tambayi wasu likitoci kuma e ka tambayi likitoci kuma sha tambayi likitoci likita ne zai sani ko nosin ne ko duka likita ko ba shi ne da okan asibiti ba gaba daya yawa sai a tambayi likita a jirgin tambayi ka ta yi mahimmanci sosai yawa wa kusa na eh Eh. a ah, za su jira wannan da cinye gama zuwa e yana zuwa gurɓatacce haka ko e za ta jira sai ya ɗauke sai ya ɗauke takan yi kwana shirya ita ike yi ita ta ce kwana biyar wani kusa na